محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يدرى من ترى التين ثم مقدمة العزية ولا يدرى من ترى الإنبان وان سماكم نترى يو أتغني دا بقي جوات الربيع الأول تجرى النبي صلى الله عليه وسلم تجدي لقريب إدري الثلاثين غانا بكي دي دي دا أتغني دا جوات الإسي نسي ترى تجدي دا za mu tafi sabon fasali wanda al-musannif malam marubuta wannan littafin Allah ya ji kansa yake fasalin wannan fasali ne al-istinja'u wajib yake al-istinja'u wato barki wajib wajib wajibi ne al-istinja asalin ma'anar al-istinja huwa al-istif'al min al najm wato haya talabul qat neman yankewar najasa yankewar wato dawali ko bayan gida kamar yadda al-istijmar shine yin amfani da hoge domin yanke najasa to shi kuma al-istinja shine yin amfani da ruwa domin yanke najasa shine ma'anar al-istinja to yake ya fara da bayanin hukunci domin wato al-istinja din abu wanda yake sananne daga ta'arifinsa daga wato sunan sananne ba yin tsarki ya bayyana hukuncin sa shine al-wujub wannan shine al-mu'tamad shine abin dogara saboda shi al-istinja kashi ɗaya ne daga cikin kashe-kashen tsarki guda biyu domin akwai tsarkin kari akwai tsarkin dauɗa to shi istinja yana daga cikin tsarkin dauɗa domin wajibi ne mai sallah ya tsarkake jikinsa da tufafinsa da wurin da zai yi sallah to tsarkake jiki wajen shine al-istinja idan gasa ta taɓa jikin mutum ya ya tsarkake ta daga jikinsa domin in ga dalilan tsarkake gasa daga tufafin mutum ko daga inda yake sallah mun ga dalilan kamar su hadisin Abi Sa'id al-Khudri da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake a zuba ruwa a bawalin balaraban daji da ya a cikin masallaci domin ne domin a tabbatar da tsarkin wurin da za a yi sallah to haka zalika jikin mai sallar shi ma sharaɗi ne ya zamanto yana da ƙarfi sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ma mutum yin haila ta wanke jini haka zalika mai yin istihaba ta wanke sannan ta to waɗannan saboda saboda abin da ke jikin su haka zalika kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi akan hukuncin mabiyi idan ya fita daga jikin mutum kamar yadda ya zo a hadisin miqdad ibn al a ali yace yabtil zakarahu wa ka ga masa ya wanke magashi ta sannan ya alwala wato ma'ana wajibi ne ya wanke ku ta wannan wankewar umarni ne na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuni da cewa wajibi ne wannan ya nuni da cewa wajibi ne akwai tsauni wanda yake kusan shine mashhurin masabar imam malik cewa sunna ne ba wajibi ba don haka da mutum zai je bayan gida bai bayan gida bai yi karfi ba sai je alwala ya je sallah sallah tana إذا المستحق ليه راما كلر كافل ليه خطية تتاع إنا نفس إمام مالي كينا كما انا القول يا تاب أدا واتينا دروني فإذا بدون من بمسا أمبتا كما هكذا لك أن صلى الله عليه وسلم يا إمرني بترتي دواتي كتنسي وكتب دكوسا دقبولي التي تنبأ استنزه من البول فإن عامة, فإن عامة عذاب القبر من البول ku kubuta ku kubutar da kayukan ku karkace kayukan ku daga bawali domin wato ɗaukacin azabar kabari daga saboda bayan mu. wanda wannan yake nuna cewa shi istinja ina yin tsarki ba wai sai yana da alaka da sallah ba sai in za ka yi alwala ko za ka yi sallah ba bal yayin da ya zama cikin cewa najisa ta fita daga jikinka kamata wato hukuncin Allah akan ka shine ka tsarkake kanka musamman najasar bawali saboda annabi sallallahu hadisin ibnu abbas annabi da kuma wannan wanda muka ambata na abi huraira hadisin ibnu abbas wanda yake a cikin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tare ya yi da da da waɗansu kaburbura guda biyu sai yake waɗanda suke cikin waɗannan kaburbura guda biyu ana musu azaba amma azabar da ake musu ba kan wani abu ne mai tsanani ba wato za su iya rabuwa da shi cikin sauki amma saboda wato saboda ba su rabu da shi da ake musu azaba amma na ɗaya daga cikin su ya kasance yana yin annalimanci ya ɗauki maganar wane ya kai wane domin ya ɓata tsakani na biyun kuma ya kasance baya kubutar da kansa daga bawali yakan kubutar da kai daga bawali ya haɗa mutum ya bawali kada ya ƙarfi, ko kuma bawali ya taɓa jikinsa kada ya wanke yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka kawo masa yaro da ya bawali hadisin ummu mustan da ɗanta ya bawali a jikin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ne ma a kawo ruwa ya yayyafa kuma yace bawalin yaro ana wanke ana yayyafa ruwa amma na yarinya mace ana wanke duk waɗannan dalilai ne akan wajibi ko ba wai sai yana da alaka da sallah ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya wanke wannan bawalin daga jikinsa ba lokacin zai yi sallah bane yana zaune ne a cikin majalisinsa wannan shine yana ce da ne da sado akan hukuncin al-istinja wato hukuncin yin tsarki wajibi ne wa huwa ghaslu mawdi'il hadath bil ma' abinda ake nufi da da al-istinja bayan ya kawo hukunci sai take gari ya baka bayanin menene shi al-istinja din nan shine wanke wurin da wurin da wato kar wato majasa da take karya alwala ta fita daga jikin mutum bil ma'i da ruwa idan wato wanke wajen shine Allah ko ta wato mafitsara ko kuma ta wajen idan najasa ta fita wanke wannan wajen shi ake ce ma al-istinja wa yastanji min kulli ma yakhruju min al-makhrajayn mutum yana yin tsarki daga dukkan abin da yake fitowa daga daga magudanar najasar nan gida biyu ne wajen fitsari da wajen bayan gida dukkan abin da ya fita daga nan wajen in ya fita mu'tadan fita ta al'ada fita ta al'ada ne kamar a fita ta al'ada wannan ya nuna cewa abin da ya saba bisa al'ada yana fita ta nan shine da bawali da madi da wadi eh, da kuma mani a bisa kaulin mazhaba da jinin haila da jinin istihaba da yoyon fitsari ma na mai salatul bayn haka zalika da bayan gida wannan shine na al'ada to akwai wanda ke ba na al'ada ba shine kamar mutum ya je ya tsinke je sai a ah, tsukar ciki ta fito wannan ba na al'ada ba ne yayin ta ba shi da lafiya ko tsakuwa ta fito ko ta wajen bawali ko kuma ta wajen bayan gida to wannan ne hukuncin su shine ya kayyade da cewa sai na al'ada amma wanda yake ba na al'ada ba mutum ba zai wanke ba amma as-sahih saboda ka'idar dukkan abin da yake da makaraj idan ya fita saboda baya fitarta ba ta rabuwa da najasa in kuma in kuma akwai najasa a wajen dole za ta taba juz'i na jikinka don haka a sahi sai ya dukkan waɗannan wura ko ko ne ne fita daga magudanan na dukkan nan guda biyu sai yayi sai yayi tsarki wannan shine matabar Imam Ahmad ibn Hanbal kuma shine sahih eh, ba shi kawai na al'ada ba don haka da mutum zai je da mutum zai sha maganin tsitsar ciki din nan ya je ya tsuguna ya fitar da ita ko da babu wani abu na bayan gida da ya fita tare da shi idan wannan ce kawai ta fita tsitsar cikin sai ya tsarki domin wannan saboda abin da ya fita din nan khariji na sabilain to amma wannan zai kare alwala ko zai kare alwala ba wannan zai zamu je wajen hukuncin sa a bab abin nan a cikin babin abin da yake bata alwala mutum ya sha magani ya tunkar ciki ya je bai yi bayan gida ba ya ji kamar wani abu na motsi da ya je sai ga abin da ya fita kawai tunkar ciki zai yi ƙarfi to amma zai sake alwala eh, zai sake alwala ko ba zai sake alwala ba to wannan zamu zo a cikin nawaƙidul wudu hukuncin sa eh, a sahih ba zai sake alwala ba saboda wannan al dole ana itiba abin da yake kare alwala ana itibarin abin da ya fita din da ta hanyar da ya fita din da kuma sifar fitarta kamar yadda zamu gani a cikin in muka zo insha Allah babi da zai zo babi biyu bayan wannan suwar ne banda arne banda iska da mutum zai fitar fita ita wannan ba a yi mata tsarki bil ijma' yana ma daga cikin wato yin ta'adda a cikin addini mutum yace idan ya je idan ya je yayi rihi duk wanda ya je idan mutum yi rihi sai ya yi alwala wannan yana daga cikin mutum yana da iri a cikin addini a sai yayi karfi yana daga cikin mutum yana da iri a cikin addini akwai hadisi da aka rawaito amma da isi ne duk tafaqul ulama a wanda yake cewa ana yin ana yin karfi daga fitar rihi ba a wannan ijma'i ne malamai sun yi hitawar ijma'i kan cewa ba a yin karfi daga rihi daga cikin akwai ibnu abdul bar da Mimudini Ibn Qudama rahmatullahi ah, Allah ya dan kansu baki daya to wannan ya ya nuna mana me ma'anar istinja'i me hukuncinsa sannan kuma da yake ake yin sa da yake ake yin sa wa sifatihi to yanzu mana bayanin yaya ake yi sifarsa sifar tsarki an yarda a bi ghasli yadihi al-yusra qabla mulaqatiha al aga. ya fara ya wanke hannunsa na hagu kafin ya tabi da wannan kafin hannun nasa ya taɓa wato dauɗa ya taɓa najasar da zai wanke farkon abin da zai yi kenan dole ya amfani da hannun hagu domin inda ya kamar inda ya a hadisin tarihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana eh, ya hada mu ya hana mu istinja'i tsarki da hannun dama da hannun dama ko kai ba ko mutum a ah, ba ba hago bane wato ba zai yin komai da hagunta ba haka dole zai matsa mutum ya koya saboda umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam bai halatta mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya riƙe a mafitsararsa da hannun dama ko ya taɓa najasa wajen ƙarfi da hannun dama wannan da hannun hagu ake ya inganta a hadisin Abu Sa'id al-Khudri da Abu Ayyub al-Ansari da Abu Qatada dukkan suna cikin Bukhari da Muslim saboda haka ya ɗauki hannun hagunsa ya zuba ruwa fa'idar wanke hannu don ya to kan cewar ya rage wato tamfar a makamewar najasa warin najasa da hannunsa domin idan kawai ya koma sa hannunsa wajen najasar wannan zai sa warin najasar ya yawa a hannunsa ya ɗauki lokaci kafin ya tafi da warin don haka aka ta fuskar istihbabi ne ake so mutum ya koma duka hannun nasa daga farko kuma ya ne mahallan bai sannan ya wanke mahallin bawali wato ya fara da mahallin bawali hikimar farawa da mahallin bawali kada ya fara da wajen da yake da wajen bayan gida ya zamanto abin nan bai riga ya gama wanke hannunsa ba ya zo ya zuba ya zo ya ce zai wanke na gudanar fitsarinsa ya zamanto ya sanya na najasa a wajen sai kuma ya sanya ma kansa wata cuta a wajen saboda kasancewar ya ɗauko najasar da ta fita ta bayan gida ya damfara girgidinta ko sauranta a jikinsa yasa malamai suke cewa mutum ya fara da bawali kafin ya fara da ya fara da wanke bawali kafin ya wanke a mahallin bayan gida kuma ya taqilu ila mahallin ba'id sannan daga nan sai ya tafi ya zuwa ga mahallin bayan gida wannan ga namiji kenan ga mace fa da mace an ba ta zaɓi duk da yake wannan naga a cikin shari'ar shafi'iyya ta ce mace tana da zaɓi ko ta fara da wanke sai ta fara da wanke wajen bayan gida ɗin sai ta fara da wajen fitsari ɗin amma kina ta jayar da cewa ta fara da wajen fitsarin shi ne aula kuma hatta ta fuskar wato lafiya ma ya fi da zaman ta kanta ta fara daga sama sannan ta can kasa ta wanke magudanar fitsarin ta tukuna kafin ta je ta wanke magudanar wajen da take tsugunu ويصب الماء على يده غاسلا بها المحل ya rinka kwararar ya rinka zuba ruwa akan hannunsa ghafilan biha almahal yana wanke mahallin wato bigiran najasa din da wannan hannun nasa ya sarhi qalila wajen wato eh, eh, ah, ah, ya dan saki ya dan wato ah, magudanar bayan gidan nasa matsugunar ya dan saki ta kada ya matsi domin matsewar zai sa ya zama cewa najasa ta shi shiga tsakankanin fatar wajen saboda wanda yake idan ya matse wanda wajen yake ɗabi'arsa a tsoka ce ta nama mai ƙarfi wadda take buɗewa take rufewa to idan mutum ya matse ta sai ya zamanto kan cewar akwai wani sauran najasar da zai zamanto ta haɗa tare da shi wanda yake bai wanke shi ba saboda haka mutum ya ɗan saki jikinsa kaɗan domin ya zamanto ya kyautata wanke wajen ya tabbatar cewa ya wanke dukkan najasa ɗin yadda ya kamata. ويجيب العرق ويجيب ya يكيف تسيئة wato ya kyautata cuta ya rika ya kyautata fiɗawa ya fiɗa wanda ya kamata domin ya kawar da ainihin najisar daga wajen hatta yankin mahal haske ya tsaftace wannan wajen ya zama to na tsi tsaftatacce babu sauran gurgudin najasa a nan wajen wannan shine al-istinja babu adadi ba sau uku ba ba sau biyar ba ba sau bakwai ba saɓanin al-istijmar al-istijmar wanda yake shine amfani da yin karfin hoge ko ka amfani da dutse ko ka amfani da takarda mai taifi ko auduga bando eh, da abubuwan da aka hana shine ko kashi ko abinci ko wani abu wanda yake da alfarma kamar takarda wanda yake akwai rubutu a jiki ko da rubutun kuwa ba na addini ba ne ko da rubutun ba na larabci ne domin haruffa suna daga cikin abubuwa da Allah madaukakin sarki ya kyauta da su da bani adam don haka amfani da takardar da aka yi wajen wajen katsi na jasa yana daga cikin tozarta ni'imar Allah. To shi wajen wannan idan mutum zai katsa na jasa ne, to shi ana so yayi sau uku, domin Amir Sallallahu Alaihi Wasallam ya ce mani tajmar a Sayyuti, a wani hadisin yake a nahana Rasulullahi Sallallahu Alaihi Wasallam an na tajmira bi akalla min talafati ahja. Mazan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ya hana mun yi istijmar mu katsi wato na jasa da abin da bai kai dutse guda uku ba in sa nan a wajen jumhurin malamai wajibi ne ya zamanto uku ko sama da haka a wajen malikiya kuwa wajibi mutum ya zamanto ya goge wajen ko da da guda ɗaya ne in dai ya katse yadda ya kamata wannan ya wadatar to za mutum zai iya wadata da istijma amma an fi son al-istinja an fi son ƙarfi da ruwa an fi son ƙarfi da ruwa domin a kansa ne yaje yaje ga waɗanda suke yin wannan kamar yadda aya ta sauka akan ahli quba fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin a cikin wannan masallaci na quba Allah ta'ala yake akwai waɗansu mazaje da suke son a tsarkake kawukansu Allah yana son masu neman tsarkake kawukansu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi ahli quba yace ya ku mutanen quba me kuke yi ne Allah ya yabe ku sai suka ya rasulullah mun mun kasance idan muka je bayan gida to muna mai muna yin tsarki da ruwa yace wannan shine akan wannan Allah ya yarda wanda nuna kan cewa yin tsarki shine yafi da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto al'adar sa ne kamar inda ana ibn Malik ya rawaito al'adar annabi sallallahu alaihi wasallam ne cewa idan ya je bayan gida Anas da shi da wani yaro kamar sa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الخلاء أخذت أنا وغلام النحوي إداوة من ماء وأنذا فيستنجي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماء sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita bayan gida sai mu bi shi da wani yaro sa'ana da yar gora ta ruwa da kuma karamin maki gajeren maki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi wannan ruwan ya istinja'i da ya istinja'i duk da an rawaito waɗansu daga cikin magabata suna inkarin sa domin al'ada ce wanda ke mutanen Makka ba su ba mutanen makka illa fi amfani da ƙarfin hoji to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana a madina ya tabbatar da shi a madina ya tabbatar da haka a madina sai ta aisha radiyallahu anha da mutanen basra suka zo madina suke wa matanku ku gaya ma mazajenku idan sun je bayan gida su rinka ƙarfi da ruwa domin ni ina jin kunyar saboda annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake daga ta tabbatar da cewa wannan shine sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya hada guda biyu yayin istijmar wato ya katse jasa sawa'un da da irin wannan takardar mai ni'ima mai laifi ta yi kefa ko kuma da hoje din ko da kara ko da wani abu wanda yake da zai cuce shi da ko ba cikin abubuwan da aka hana ba kamar yadda muka ambata sannan bayan ya yi wannan sai kuma ya amfani da ruwa ya wanke na najasar ko wannan ya ci wannan ya ci domin zai fi tsarkake zai fi tsarkake wurin da aka ce ya tsarkake sannan kuma abu na biyu zai zamanto a wari zai ragu a hannunka domin shi kansa kawar da wari abu ne wanda yake ake son sa a cikin shari'a saboda eh, idan akwai wari a hannunka wannan zai iya cutar ka zai iya cutar musulmi dan uwanka wanda kake hulɗa tare da shi kuma ka'idan musulunci la darara wala dirar ba cuta ba cutar. to bayan mutum ya yi karfi sai yake thumma yaghsilu ba da zalika biturabi wa nahwi sannan ya wanke hannunsa bayan haka wato bayan ya yayi karfi din biturabi da turbaya wa nahwihi da makamancinsa an rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya kasance idan ya idan ya istinja sai ya sanya hannunsa na hagu wanda ya wanke najasar da shi ya goge shi a ƙasa sannan ya wanke hannun fa'idar yin haka domin kawar da wato ware na najasar daga hannu nan yake wa nahwihi da makamancinsa shine abin da yake da sifar turbaya wajen kawar da wari kamar sabulu kamar sabulu ba irin turaren kwanon da wanda suke sa suke sawa a banɗaki a banɗakuna na mutum ya je wanda kafirai suke su kafirai bai san istinja ba ba sa wanke na dasa da mutum ya je sai kuma ya tattace wannan turaren ya ke hannu bai ya ɗabi a abin nan a wato ga najasar a jikin amma kuma zahiri an zo an an nuna ta kamar an yi wani ƙarfi nan ko an bar jikin najasa ta nace a wannan wajen wani iyadu billah to mu aka ce mutum ka wanke ka wanke najasar sannan kuma abin da ya zama to na ware a hannun ɗin sai mutum ya wanke shi da turbaya in wajen turbaya ne ko sabulu wal istibra'u wajib al istibra fita daga najasa fita mutum ya karkace wato ya kubutar da wato a mafitsararsa da magudanar bayan gidansa eh, daga najasa shi na wajibi ne ليه معنى الاستبراء وهو استفراغ ما في المخرجين من الأذى شنو wato fitar da abin da ke cikin magudanar najasar nan guda da mafitsara da wajen da wajen abin nan da kuma wajen bayan gida daga wannan daga wannan najasar ba wai wankewar ba ya zamanto baka bar wani abu na najasa yayi saura a cikin ka a jikin ka ba da riga ya fita ba wanda yawanci wannan yana faruwa ne ga bawali wannan su ce a malam yake hukunci ta wajibi ne abin da sa aka ce wajibi saboda wannan hadisin na Abdullahi dan Abbas da cewa na ɗayan shi baya ya kasance la yastabri'u min al-bawl baya istibra'i daga daga bawali ma'ana baya kubutar da kansa daga bawali da kuma yake cewa istanbihu min al-bawl fa inna amata azab al-qabr min al-bawl hadisin Abi Hurairah ku kubutar da kanku daga bawali domin daukacin azabar kabari sanadiyarta daga wato rashin tsarkaka kai daga rashin wato kubutar da kai daga bawali to wannan ne hukuncin duka malamai ba saba akan wannan ba sai mutum ya istibra'i da haka idan mutum ya je izine kada ya gaggauta tashi sai ya tabbatar cewa ya riga ya gama abin da zai yi kada ya zama cewa ya je ya wanke sannan ya tashi kuma ya ji yana yayyan fitsari bayan lafiyar kalau idan ya haka da yin istibra ba to amma sun yi saɓani zai sifarsa nan malam zai gaya mana sifarsa kamar yadda yake a matabar imam malik da kuma sauran matabobi na da daga cikin malamai wa sifatuhu min al-bawl sifar yin istibra'i daga wanda ya bayani wanda ya wanda idan yana so ya fitar tabbatar da kai cewa ya kuɗi daga daga gurgurin bayanin nan daga sauransa أن يجعل ذكره بين أصبعيه السبابة والسبابة والإبهام يسنى مجدان الفتار رنسا تكاني تيات إنسا السبابة تيات إنسا بيكي مين بكي كما الإبهام ببن تيات إنسا kuma wajibi ne ya zamanto na hagu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya riƙe a magudanar fitsarinsa hannun dama ya hana mutum ya kamar yadda na ambata mana hadisin Salman al-Farisi to sai ya sanya wato ya sanya ɗan yatsunsa guda biyu ya sanya wato na gida na fitarinsa a nan a tsakanin ɗan yatsunsa ɗin nan guda biyu sai yumirruhuma min aslihi ila busratihi sannan ya tatsi wato ya tuno da ɗan yatsun tun daga wato asalin al'aurar tasa har ya zuwa ga kanta wa yanfuruhu ya rinka jijjigewa ya rinka wato karkadawa domin eh, domin fitsarin ya zama kan cewa ya dige baki ɗayan ɗayansa yaf'alu dhalika thalatha marratin bi khifatin fi samti wan nasr yayi haka hassan uku tare da sauƙaƙawa wajen tatsa da kuma wajen jijjigewa wato kada yayi da ƙarfi wajen jijjiga kada kuma yayi da ƙarfi wajen tatsa a hankali wannan al-istibra din nan waɗansu malamai sun ce hujjarsa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ne da aka ruwaito daga Musa ibn Yazdad daga babansa Yazdad cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ya kasance ya ce idan mutum ya dawali falyunfir zakarahu salasa marrat idan mutum ya dawali to ya jijji wato ya jijjige ya karkade dawalin sau uku amma wannan hadisin duk fakin malamai bai inganta ba kuma bal akwai malamai da suka inkari istibra'i din gaba ki daya domin suka ce in dai ka fuskar sunna ne bai inganta ba cewa a yi da wannan sifar wannan wato a kama mutum ya kama magafuta sai na jijjiga don ya fitar da fitsari in ta fuskar sunna ne bai inganta ba domin hadisin bai inganta ba amma in ta fuskar cewar wannan wato suna ana ganin kan cewar zai taimaka wajen al-istibra ne to wannan sharadin sai zama ba zai cutar da mutum ba to rashin cutarwa shi yasa malamai suke sabani waɗansu sun ce wannan tatsar da ake ganin kanta tana fitar da sauran sauran wato bawali daga jikin mutum waɗansu malamai suka ai wannan tatsar ita ce ainihin ma abin da yake sanya bawali yake tahowa domin suka ce a al'auran mutum na gudanar fitsarin namiji tamkar nonon akuya ne yayin da kake matse shi yayin da nono yake tahowa saura ta yayin da kake matsewa kana kokarin fitar da fitsari kamar kana gada katsaro fitsarin ne saura ta ce ta zauna kai mintuna yayin kana istibra'i kai sai uku gabe gama ba ka kai shi gaje gama ba kika sai a samu ka wasu dalilin kuma biyu ma dalilin kuma wannan malamai na biyu shine cewa yin haka yana sa wasu domin za ka ji kanta ta riga ta gama bawali ta tabbatar babu sauran abu amma sai ya taimaka wasu wasu cewa ai tun da baka wannan tatsar ba akwai sauran ko kuma duk da kayi tatsar sau uku duk da haka akwai sauran to kuma shari'a mun lura da kan cewa shari'a tana da yanke babin waswasi ba a so a bude kofar da domin waswasi su ta zuci to ta fuskoki dalilai da dama sun nuna kan cewa ba a san duk abin da zai kai mutum ya zuwa ga waswasi ba a san sa wannan sai manya-manyan dalilai da suka da ya sanya waɗansu malamai suka inkarin wannan istibra'i da wannan sifa tasa da aka ambata wanda yake nan malam ya ambata mana shi kuma haka ma malaman matabar hanabila da imamun nawawi a cikin al-majmu madhabar shafi'iyya shi ma duk sun ambace shi amma wadansu malamai suka inkari da cikin su shekul islam ibn taymiya ne inkarin wannan istibra da ita ba su da asali a cikin shari'a kuma yana zai kai zuwa ga waswasi zai iya kuma cutar da mutum hatta daga cikin malaman maliki amma akwai wanda suka yi inkarin sa ga ibn abi zaid al-qayrawani da ya faɗa a cikin risala cewa wannan abin da ya faɗa ba shi da asali kuma zai iya cutar da kuma ilimin likitanci ya nuna kanta zai iya cutar da mutum dan an ce yana sanya yana sanya wato a waɗannan a tsokan naman da ke jikin magudanar fitsarin mutum ya zama ta ya ɗan saki wanda su zai yi tasiri akan mazakutarsa wannan duk hukuncin wanda suka faɗa babban dalili dai bai tabbata ba a cikin sunna ne babban dalili to aka ce bai tabbata ba a cikin sunna to menene istibra'in da za a yi istibra'in da za a yi shine ta saura kada kai gaggawa idan ka je bayan gida ko bawali ta tsuguna kada ka gaggawar tashi ka tabbatar cewa ka gama fitar da dukkan wannan najisar da ka tsuguna domin fitar da ita idan sai wannan shi kenan kuma malamai suka ce hikimar da yasa ake so a yi ƙarfi da ruwa kenan domin in aka zuba ruwa yana sanya yana sanya kiwon nan yana sanya magudanar bawalin ta wato ta ta intimas wato ta matsi ta kakkame yadda sai zama kan cewa ta sai zaman tukun ta naman wajen kamar ya tsare su tsarin ne daga ci gaba da gudana a cikin hikimar Allah sai sa a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci da ya faɗi abubuwan da ake yi na fitira sai ya faɗi yace wantiqasul ma wantiqasul ma intiqasul ma aka fassara shi cewa shine tsarki istinja ma'anarsa a lugha intiqasul ma shine wato ragewar ruwa ai ma'ana idan kai amfani da bawalin idan kai amfani da ruwa wajen tsarki zai rage fitar wannan ruwan da ke fitowa daga jikinsa na bawani saboda haka abinda ake nema na istibra nan kada ka gaggawar tashi sannan kuma kai tsarki kuma sai yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake da aka tambaye shi akan wani mutum da ya tambaye shi ya rasulullah wani lokaci zan yi tsarki zan yi bawani mai tsarki sai in ji danki a gabana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ko yace idan kai istinja ka gama a idan kai idan kai istinja kai alwala ka gama sai ka ɗebi ta ka yayyafa a cikin wandanka domin idan kai tunanin cewa a ah, na ji wani danshi fa wataƙila abin ne sai ka ce a ah, ai na riga na ai ruwa ne wannan danshi ne ka ga hikimar shari'a wajen maganin wasuwasi saboda shi wasuwasi cuta ne na zuci cuta ce ta zuci cuta ce take sa taɓin hankali akwai likitoci suna ba da suna ba da maganin wani akwai masu akwai wanda ake cewa masu wato obsessive syndrome akwai matar da za ta je ta yanke yanke in tana da irin wannan cutar ta wanke ta yanke kwano zai ce kai ita ta ga wani kuda ya zo kuma wannan kudan ta jin daga ban daki ya zo ya sauka akan kwanan nan akwai gasa a wajen nan saboda kan in aka ce kila ma kwalara za a yi duk mutanen gidan su ne sai su sake wankewa tana wankewa sai ce kai ai wata kila tsira ta shige ta zo ta samu wannan sai kaga ta wanke kwano to goma sai ke haka ya tashi yake illa ce rashin lafiya ce sai sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai yanke wannan hanyar yake idan irin wannan tani yana zuwa mata idan ka tsuguna bayan ta yi tsarki bayan ma har ka yi alwala to ka ɗebo ruwa ka yayyafa a cikin wato a gabanka domin idan ka ji wani danki kada ke ɗan ya ɗan ya rinka ce maka a ai ragowar bawan ne a ce ka ɗauka ta wannan ruwan ne shi nan ka yi maganin sharrin shaitan an fahimta saboda haka wannan istibra ɗin da aka faɗa da wannan sifar yana da rauni ta fuskar dalili kuma abin da ake neman ya bayar ba zai ba ya bayar da shi ba don haka al'aula tarkuhu kada mutum ya istibra'i da wannan tsarika istibra'in da za ka yi kada ka gaggawar tashi bayan ka yi dawali ka tsuguna ka tabbatar cewa ka gama sannan ka yi tsarki in kana jin tsoron shakka ka yi ruwa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa yajibu ghaslu dhakari kullihi bi khuruj tsakanin dawali da wadi shi fitar majiyi ta nufi yawanci baki daya wato na gudanar fitsari din dalilin wannan kuwa ne hadisin miqdad wanda mun ambata miqdad ibn al-aswad wanda sai da ya aike shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi cewa shi mutum ne yawan yin nabi da ya kasance ko yace fitar nabi ya in nabi ya daga jikinsa sai je wanka to an san dabi'ar yanayin Madina Madina gari ne wanda yake mai kasar yanayi a ke garin kuma ba su da nuna ba su da ba dafa gare su da wanda yake mutum in yi wanka zai iya rinka zai rinka shafa mai babu man da za a shafa in aka shafa mai sai man bai ce daga sam ake kawo shi ba gare shi ba sai zai iya ba to kuma irin wani yana faruwa gare shi sai da yawa a rana har sai da yake cewa bayan sa ya sai na kakkajewa zai tambaya annabi kuma yana jin kunya zai tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kirkin ne saboda sun sa ne kun ga anan wajen kamata a gane waɗansu suna ganin kanta a haba ainihin mu ahlus sunna ne babu wani ai babu wani kunya a cikin ilimi sai kuma a a ana kunya ana kunya hmm. shi sai sai da mutum ya ji kunya sai ya tura miqdad miqdad ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa ya ya wanke magudanar sa sannan ya alwala to daga nan malamai suka ɗauki kansa to shi yin tsarki daga fitar biyu yana da wannan hukunci na daban nasa da ba kawai za a wanke inda najasar ta taba bane inda najasar ta fito bal da baki ɗaya gabar za a wanke yayin da ya zama kan cewa ya fita ya fi wujubin ne yake shi gaslihi qawlan wajibi ne a niyya yayin da za a wanke ko ko ba wajibi bane qawlan qawli guda biyu domin abin da yasa ake sakani shine cewar ne hikimar ake sa an wanke gabar baki ɗaya idan an ce wajen wanke fitsari an ce a wanke inda fitsarin ya taɓa to in shi na maziyi da haka aka ce ai san cewa wannan abu ne wanda yake hankali zai gane dalili to amma da aka ce a wanke gadar da baki ɗaya har inda najasa ba ta taba ba ne hikimar yin wannan ne dalili sai suka ce wannan yana cewa umarni ne na ibada to tunda ka umarni ne na ibada to yana buƙatar ya zama to mutum yayi niyya shi ko karfi ba a buƙatar niyya domin abu ne wanda yake wato rabuwa da abinda Allah ya umarni a rabu da shi to shi ko wanke wanke mazini akwai tsari akan wannan shine wanke inda ma na jafar baka taba ba idan haka wadansu malamai suka ce wajibi ne ainiya amma akwai sabani ne wannan tsakanin mutane almuhim yayin da mutum yake wanke nabi ya tabbatar cewa yana aikata umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan shine hukuncin istinja da yanda ake yi to abin da yake da alaka da wannan kuma shine wannan fasalin da zamu shiga yanzu shine qada'ul haja qada'ul haja waɗansu kuma malamai kan kira shi azabul khala wato wanda mutum zai biya buƙatar ta bayan gida ko bawali domin shi kansa wannan akwai tsari akwai ladabi akwai koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta mutum zai waɗansu malamai suke masa azabul khala dubban shiga ban aiki alhala shine ban aiki asalin ma'anar alhala shine tuni wanda babu kowa don da idan dan ba kowa ne yake da ikon samun ban aiki a gida ba in mutane suna son bayan gida تستكتشان تكون داجي نوسا يجي في باين جدوس شيكا اكي تسمى وزان الخلاء حتى قالوا سما اكي تسمى اكي تسمى باين جدوس الغائب الغائب اصلا ما انسا يمين ورمدي يتكري دمين اذا مثل جي باين جدوس يتكتشان نوسا تكتشان نوسا كما سيجي كون عند ايوت ابن ابا وانده جدوس يجمع ابن جدوسي يتكتاج حتى لا ربا عنده هلية ما هكا تكي بابوكا الى ما يبدا sai su je su sami al-munhatiz min al-ard kwari inda ba wanda zai gansu to a shahidi wannan yana da alaka da al domin akwai ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu yanda za mu je mu tsugina yanda za mu shiga ban da in mun je ban ɗakin abubuwan da ya kamata mu yi da abubuwan da bai kamata mu yi ba wannan abin ne har ya sa wato ahlul kitab suke suke yuna a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ba'a da shi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suke kawo shi akan cewa wannan ai sifar alfahari ne kamar yadda Salman al-Farisi ya rawaito cewa da yaje Sham ahlul kitab yahud da nasara sun zo suna ce masa laqad allamakum nabiyyukum kullu shay'in hatta al-qira'a annabi ya koya muku komai hatta inda ba su izina ma ya koya muku sai Salman yace ajal yace kwarai ya koya mana nahana nahana an nastaqbil al-qibla li gha'it aw bayn aw nastadbiraha wa nahana an nastanjiya bil yamin aw an nastanjiya bi aqall min thalathati ahjar yace kwarai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yayin da muka zo za mu tsuguna domin bayan gida ko bawani mu fuskanci Ka'aba ko mu juya mata baya da kuma idan muka zo tsarki tsarki hannun ya ya hana mu tsarki da hannun dama in ko muka zo za mu tsarki hoge ya hana mu tsarki da hoge da jike ba uku ba saboda haka wannan abin alfahari ne ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan har yanda za ka tsuguna an koya maka ina kuma ga manyan manyan al'amura na rayuwa yadda za ka yi alaƙa tsakaninka da matarka yadda daula za ta kasance tsakanin shugaba da mabiya tsakanin mutane a cikin al'umma cinikayya auratayya yani ne duk abubuwan in hatta abin da yake na abin da mutum ɗaya zai iya je ban ɗaki an koya masa min ba babu aula manyan manyan al'amuran ya zama to suna da an koya mana da baki ɗaya kamar da Allah ta'ala yake ba farratna fil kitabi min shay ba abin da muka bari a cikin alqur'ani sai da shari'a aka koya mana shi da koyarwar Allah da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda koyarwar ba ta zo tsalo tsalo a bayyana ba a cikin alqur'ani sai ta tabbata da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sunna to saboda haka wannan fasali yawanci duk tafan suna illa wannan fasali domin su bayyana waɗannan abubuwa a waɗannan mazubai mai da mutum zai je izra faslun adabu qada'il hajati arba'ata ashara adaban mazubai wato izini biyan bukata shiga banɗaki ɗaki gida goma sha hudu ne al'adab asalin ma'anar ladabi abinda ake nufi shine wato kyakkyawan kyakkyawan aiki abinda yake mutum ya yi shi ta hanya wadda take mafi kyau saboda haka idan ana cewa ta cewa ta'dibud dabba wajabtar da dabba shi ne a sanya ta yadda za ta zamanto a sanya doki ya zamanto idan aka ja min zani zai tsaya in aka sake don ana so ya gudu zai in ana so ya rawa zai to wannan shi ake kira ta'azib to wajen hukuncin shari'a shi ne hanyar da shari'a ta sanya wadda take aka yarda da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ita wajen yin wani abu shi ake ce ma na dubba to na dubba ne shiga ban ɗaki guda goma sha hudu ne الأول نفرق ذكر الله عند إرادة الدخول قبل الوصول إلى موضع الأذى أنبة الله يا ينير شجاه يا ينير شجاب الأيتي قبل الوصول إلى موضع الأذى كافي إساء عند وجهين لجسريتي كافي إساء وجهة متجنر إن ذاك الإجناء إذا الأيتي إذا بل أيتي to kafin ka shiga cikin banɗaki inda ake yi za ka wannan za ka ambaci Allah haka ya kawo shi a dunkule dalilin wannan shine maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tsiran bani adam da kuma da kuma wato kariyar da ɗan adam yake samu daga abin da shaiɗane suke yi mata da al'aurarsa kariya al'aurar ɗan adam da idanun shaiɗane shine ambaton Allah kariyar da ɗan adam yake samu yake samu na al'aurarsa daga shan shaiɗane su ne aljanu shine ambaton Allah domin aljami annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hadhihi al-husush muqtadara waɗannan bandasoyin da kuke gani cike suke da aljami to kuma sai yace abin da zai kare ka zai kare al'aurar zai kiyaye al'aurarka daga fitince ka shi aljami din shine ambaton Allah kamar da zai hadisin sayyidina Ali to ambaton Allah shine ladabi na farko da zaka yayin da zaka zo ka shiga a kafin shiga waje din fa yaqul sai bismillah ya fara da sunan Allah Allahumma ya Allah inni a'udhu bika ina neman tsari da kai min al-hubbi daga aljanu maza wal khaba'is da kuma aljanu mata domin aljanu maza da mata ne wannan ya daga cikin dalilan da ake ni hujja da wannan akan cewar aljanu maza ne da mata daga aljanu su Allah daga gare to in yi haka ba za su cike shi ba har ya shiga har ya fito duk da ya je cikin ma'awa ɗin su wannan idan ya zama ban ɗaki ne to idan ya yi wajen da zai jefa ba ban ɗaki ba ne kamar a fili ne kamar a sahara ko mutum ya kama hanya an tsaya zai je ya kama ruwa ba ban ɗaki ne ba da zai shiga to aka ce yayin da ya je inda zai tsuguna ɗin kafin ya ka ce zai yi wannan addu'a wannan haka imam nawawi da imam ibn qudama da sauran malamai suka bayyana wa yaqulu ba'da al-khuruj minhu sannan kuma bayan fitowa daga ban ɗakin yace ghufrana Allah ina neman gafararka alhamdulillahi alladhi adhaba anni al-adha wa afani na gode ma Allah wanda ya tafi da wanda ya kawar da najasa daga gare ni mai cutar da ni wa afani kuma ya bani lafiya daga bala'i wannan zikiri biyu ya hada na farko gufranak na biyu alhamdulillah alladhi azhaba anni al-adha wa afani to na farko shine ya inganta gufranak daga hadisin Aisha radiyallahu anha amma na biyu alhamdulillah alladhi azhaba anni al-adha wa afani duk da ma'anarta kyakkyawar ma'ana ce amma ba ta inganta ba daga annabi daga fi'ilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne da'i sai da haka al'aula mutum ya tsaya akan abin da yake shine ya zo ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka fito daga nan ɗaki ka ce gufranak ma'anar gufranaka ai as'aluka gufranak ina roƙon ka gafararka to malamai suke ne hikimar idan mutum fito daga banɗaki ya roƙi ya ce ma Allah yana roƙon ka gafararsa sun kawo fuskoki a sun kawo fuskoki da dama kusan dai guda uku waɗansu suka ce saboda a annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana wannan ne domin yayin da mutum ya je ya tsuguna lokacin da ba a ambaton Allah da harshe da kuma mutum baya ambaton tunda baya ambaton Allah wannan wannan ne na basala ya yi rafkanwa daga ambaton Allah sai haka yake neman gafara Allah akan wannan basalar da yi daga ambaton Allah wannan wata fuska kenan wata fuskar kuma suka ce ma'anar gufranak yadda yake kusan ma'anar gufranak shine Allah ina neman gafararka saboda gajiyawa da takfiri da nayi wajen goge maka wanda ya cancanta na goge maka da wannan mu'imar da kai inda ba karamin ni'ima ba ce ka ji ka a matse da bayan gida ka ji ka a matse da bayani. ka je cikin sauki ba tare ka je cikin sauki ke wani ko abin ya wani in Allah bai sauƙaƙe masa ba in Allah bai sauƙaƙe masa wannan ba za ka ga irin injin da za a fara a kansa kafin a fitar da wannan a asibiti irin wanda ake mun fito da irin wannan cutar hmm? mutanen da za su tsaya a kansa domin a masa wannan ka ga ni ina ce babba to dukkan ni'ima ta Allah kuma tana buƙatar godiya to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake neman gafara Allah akan wata kila bai yi godiyar yanda Allah yake so ba wannan daga cikin yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake koya mana mu sifanci da sifa ta kamalar bauta ga Allah kullum ka rinka ganin kan cewa kai wato ba ba ba kammalan ne bane kai na kifi ne a gaban Allah kai da ka ciyan da kai yanda Allah yake so ba duk wanda yake ganin ya gama ma Allah sai ya ga ne kai Allah ya mata to wannan shine ya halaka wannan wannan ah, waɗansu malamai kuma suka ce abin da ya sa yana neman gafara ne saboda ganin kallon al'aurarsa wanda yake wannan ba abu ne wanda yake a bayyana ba wannan da fuskoki guda biyu ne suka inganta na isra'i eh, wannan guda fuskoki guda biyu ne suka fi inganta ولا يجوز دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى كالخاتم والدرهم baya halatta mutum ya shiga banɗaki da wani abu wanda yake akwai ambaton Allah a cikinsa kamar zobe kamar kuma kuɗi wanda yake akwai sunan Allah a jiki an yi rawaito hadisi daga Anas cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai shiga ban daki sai ya cire zoben sa ya ajiye domin a cikin zoben Annabi sallallahu alaihi wasallam an rubuta Muhammadu Rasulullah Muhammad a ƙasa Rasul a tsakiya Allah a sama haka zoben Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yana amma yi hoton sa har ana yin abin da ita an sami abin nan an sami wannan khatamin na Annabi sallallahu alaihi wasallam an dauki an yi hoton sa yanda rubutun yake kamar na hadisin da inganta da inganta ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cire zobansa domin da yana yi da ya tabbata asalin riwayar shine cewa zoban annabi sallallahu alaihi wasallam an rubuta muhammadin rasulullah shine riwayar ta sai wadansu wajen riwayar sai suka kuskure sai suka dauka kan cewa a a'a da hadisi yayi bayani cewa yana cire zobansa to da haka menene dalilin wannan cewar idan mutum zai shiga ban daki abin da yake da sunan Allah ya ajiye shi ma'ana kamar in akwai yana da kuɗi kamar irin kuɗin Saudiya riyal ɗin Saudiya a rubuta la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah a jiki kamar littafi na ilimi kamar alqur'ani kamar ko zai da wanda aka rubuta sunan Allah a jiki in dai wani abu wanda aka rubuta sunan Allah a ciki kada mutum ya shiga ban ɗaki tare shi ne dalilin wannan inda wannan hadisi bai inganta ba dalilin shine girmama ambatan sunan Allah sunan Allah Allah madaukakin sarki yace zalika man yu'addu sha'ira Allah fa innaha min taqwa al-qulub duk wanda girmama alamomin addinin Allah wani ya daga cikin tsoron Allah jiki saboda haka tunda girmama a ah, wato rashin shiga da abin da yake da sunan Allah cikin masal cikin banɗaki wannan saboda ka girmama sunan Allah ne in ka girmama sunan Allah ka girmama babban alama daga cikin alamomin addinin Allah shi yasa ne Imam Ahmad rahmatullahi alaihi aka ce idan mutum yana da zobe ta wanda yake akwai sunan Allah a jiki yake sai ya juya shi ta ciki an san yanci ana sa ne a jikin ruwan zoben ko ruwan ake cewa ko alfat yana ake cewa da Hausa Eh? inda ake rubutun da inda ake sanya kamar tambutan a ciki alfas ake kula da larabci ba sai abin da ake da hausa ba an dai fahimta abin da nake nufi da shi din ko to idan a jikin nan ko a zahirin wajen ko a a bayan sa an sanya wani a dutse da aka rubutu da sunan Allah a jiki to idan mutum zai shiga nan ɗaki sai ya juya shi ya mai da shi cikin hannu sannan ya danka hannun haka duk saboda isa mafita wajen tsare sunan Allah madaukakin sarki ba ma wannan idan mutum yana da hali ne amma idan na larura ta kama kamar alal misali kana da kuɗi kana da yawalai na saudiya akwai ala ilaha illallah a cikin cikin aljihunka in kace za ka cire suka ajiye su a kofar banɗaki <laughs> ka san sauran da kuma in kai haka ka tazarta dukiya idan asul mal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ka tazarta dukiya rashin godiyar Allah ne saboda haka wannan tana da bukata ba lariya ba ce bukata ce sai ka kulle abinka a cikin aljihunka ka sanya shi a cikin aljihun da yake idan ka zo kuɗa kayanka ba za su zazzage su faɗa cikin najasa ba haka zalika kamar kana da alƙur'ani ko littafan kan ilimi ba za ka iya ajiye sa kofar dan ɗaki ba don wani zai gaba da su da kuma sai ka shiga da su cikin dan ɗaki ka killace su inda za ka tabbatar sun kuɗa daga faɗawa cikin najasa domin yayin da kai wannan haja ce ta sanya yi. a bukata ta sanya ba yadda za ta yi to a lokacin nan aka masa izini kamar yadda malamai suke nufi a daga cikin su wannan haka eh, malamin ne Sheikh Muhammad bin Musa al-Shaydi rahimahullah eh, eh, hafizahullah yake fada wala yajibu al-istinja'u bi shay'in fi dhikrillah baya halatta mutum ya karfi da wani abu wanda yake akwai ambaton Allah a jikinsa akwai sunan Allah a cikin mutum da dangal zai iya tsare da wannan zai fitar da shi cikin musulunci ka dauki abin da yake da sunan Allah kai karfi da shi su ku tatse na jisa da shi wannan kafa'an babu ko shakka ina mutum ya fitar da addinin musulunci ba a buƙatar a ce ya sani ba a buƙatar a ce niyya da sauran ya fita daga addinin musulunci domin wulaƙanta Allah da manzon sallallahu alaihi wasallam الثاني abu na biyu da mutum ya kamata ya yi an yi kaddamar rijilahu yusra fi dukhul wal yumna fi al-khuruj ya gabatar da kafarsa ta hagu wajen shiga ya kuma gabatar da kafarsa ta dama wajen fita haka aka rufe daga Anas ibn Malik kuma yake wani daga cikin sunna dukkan wani waje wanda yake mai daraja ka fara da shiga ka fara shigar da dama wajen fita ka fita kuma da wajen fita ka fita da hagu kamar masallaci kamar gida gidanka in za ka shiga kamar ɗakinka in za ka shiga amma wurare waɗanda suke marasa kyau kamar ban ɗaki ka ce ka shiga da hagu in za ka shiga ko wata larura ta kai ka wata lalura ta kai ka wajen asha barawo ya sace maka waya ya fada cikin club yau ga kuma yau ga abin nan a ɗalibin ilimi a club to za ka shiga club sai ka shiga da kasar hannu domin neman dukiyar ka ne sai ka shiga ka je ka kwato wayar ka ko ka shiga tare da yan sanda ka sai ka shiga da kasar hannu in za ka fita ka fita da kasar dama wannan sunna ce mutarada akan wannan الثالث لابد من أن يقضي حاجته وهو جامد yayin da yazo zai biya bukatar ta yi a zaune ba a tsaye ba wannan akwai tafsir wannan akwai tafsir sai an fito ko yake mutum in yazo biyan in yaje ibnu shi sa ake cewa ibnu yayi a tsibiri ba a tsaye ba domin shine mafi yawan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake shi sa ne har Aisha take cewa duk wanda yake nufi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fitsari a tsaye kada ka gaskata shi a tsibiri yake yin fitsarinsa hadisi ne sahih ba da isi bane amma ta faɗa ne da ilimin ta abin da ta sani kenan domin shi ne mafi yawan halin annabi sallallahu alaihi wasallam amma hudayfa ta bin yaman ya rawaito cewa yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fa ata sibaqata qaumin fa zala qa'ima sai ya zo dolar waɗansu mutane dolar wani gida an san dola ai eh shara sai ya fitari a kai sallallahu alaihi wasallam to kaga shi hudayfa ya tabbatar da abin da ya sani aisha ma ta tabbatar da abin da ya sani babu sabani to shi yasa ne mafi kyawun abu shi ne tafsirin da malaman malikiya suka yi akan wannan alqadi abul walid al-baji shi ne wannan tafsirin yace abu biyu ake dubawa wajen wato abu biyu ake dubawa wajen mutum zai tsibira ne ko zai zai bawali a tsaye ya duba wato sutura ya kansa sannan kuma ya duba wato tsare kansa da najasa ta tsirta a jikinsa amma na biyu ya fi na tsawon na farkon muhimmanci shi yasa idan ya je waje wanda yake ɗan dauri ne sannan kuma in yake zai tsibina wajen ba shi da kyau sai tufafinsa ko wani abu nasa ya taɓa najasa to wannan ya bar wajen kwata-kwata ne wani waje to ya mu ɗan amma mai tsarki to ya tsibina saboda in yake zai yi dawali a tsaye sarƙaƙin zai zai saka jikinsa zai faɗa cikin halin hadisin abdullahi bin abbas cewa bai ganin tana fitar da kansa daga dawali ba a nan wajen an fi yin mutum ya yi a tsugune idan kuma ya je waje wanda yake ba ɗan dawali ba mai laushi sannan kuma mai tsarki to an fi ya tsuguna domin shi ne mafi yawan halin annabi sallallahu alaihi wasallam wajen dawali kuma ya fi domin haka ya fi sutura in eh, ya ya fi sutura in kuma ya je waje wanda yake ba ɗan dauri ba ne ne laifi amma kuma in yake zai ci guda akwai najasa a nan wajen to yayi a tsaye shi yafi an fahimci tsere ne guda hudu ko da haka akwai wannan tafsir din kuma dalilin sa shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban guda biyu da Aisha ummul mu'minin da Hudayfa bin Yaman suka rawaito na'am a cikin ya ABC ne a yanzu sai cewa ai jami'in a zaune abin da nake cewa a zaune a tsibiri saboda ne yawanci ba akan tukunyar ake ba amma a zaune din shi ake nufi da wannan shi ne ko zama ko tsibiri duk ma'ana shi duk shi ne ma'ana a ba ban san da baha ai yana yin ana yayya ruwa ne in kana shakka wannan ka tabbatar da jifa ta taba amma ba ka yi ta taba da da da ba taba ba shi sa shi sa idan ya haka ya taba ma Allah ko idan ya eh eh, eh, eh, eh. a matsayin ki in a matsayin ki to wallahi halin da lalura ne kada ki ci kanka sai ya iya sai ya wanke sai ya wanke abin nan sai ya wanke kafafunsa inda yake inda ya tabbatar cewa inda ya tabbatar ya taba inda yake shakka kuma ya taɓa sai ya farwa halin larura wannan yana da lokacin shi shiga daban ka yana a matsayi ba zai iya samun wani waje ba dole ya zama cewa ya tsari a wajen kuma dauri ne zai rinka kuma ya sauna turkaci a jikinsa sai ya wanke inda ya tabbatar ya taɓa na jikinsa ko na tufarsa inda kuma yake shakka ya farwa. abin nan hudaifa ya tsaya a bayansa hudaifa ya tsaya a bayansa kuma ba waje ne wanda ake yawan wucewa ba ba a cikin abin nan bane eh, tunda aka ce su ba ta kome inda mutane suke zuwa suna zubar da sharar su ba wuri ne wanda ake zuwa ba kuma hudaifa din ya juya bayansa ya juya domin a waɗansu malamai suke hikimar juya bayan hudaifa da yi domin waɗanda suke zuwa san cewa yana tsare annabi sallallahu alaihi wa wasallam saboda haka ya zama kasancewa wannan kamar an tsare daga wani ya zo ya kuma akwai wata sura da malamai suke faɗa suna alƙadi abin wani baji ya nuna cewa idan mutum ya zamanto cewar zai yi bayan zai yi zai tsuguna a inda zai tsuguna ɗin akwai mutane da suka kusa da shi ba zai iya yin nesa da su ba wanda su shine asali kamar yadda za mu gani in za ta tsuguna ka tafi nesa to in kana wanda ba za ka iya wa ɗin ba a ba za ka iya tafiya nesa ba dole sai an yi wani na kusa da kai to a nan wajen an fi kai a tsaye domin idan kai a tsugune a rufi zai iya tuna masa asiri to wannan kuma abin da yake ba a so mutum ya tsare mutum ke ta wannan fuskar to a nan wajen an fito mutum ya asiri domin saboda idan ya tuɗe idan ya na zai sake kuma zai iya faruwa hmm. to shi ta aka wannan ya ɗaya daga cikin sura wanda yake sura malamai suka ambata alƙadi abin wani gulbaji shi ishara gare ta to ina ganin za mu tsaya a nan wajen da zai yi mu gama wannan ba zai yi mu gama wannan babin ba saboda kar mu kura lokacin sallah tun tun an ba mu an ba mu lokaci za mu tashi wato na da na hudu kenan arrabi insha Allah ala الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه ala اثره الى ala الدين. والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. wannan kira tambayar cewa wajen yin tsarki da ruwa an ce ana cewa la ilaha illallah wa ya inganta a sunna a bai inganta ba idan ta ba cewa ana yin zikiri yayin da ake yin ƙarfi babu wani hadisi da nuna haka eh, wanda kuma yake maka akwai ko sai kawo a cikin littafin wani yake wani malami ya ce kan mutum akwai alkur'ani saboda haka mutum in ya ambaci sunan Allah a ban ɗaki ba haramun bane eh ai da ma ba a ce haramun bane amma dalil siyasin da haka ba dalili bane ga matsala dan kan mutum akwai alkur'ani da nuna kan cewar shike nan iya shiga cikin dan daki shike nan alqur'anin ne shiga daki dan daki alqur'anin ne shiga dan daki ba yin ambaton Allah a ban daki makruhu ne ba haramun bane a dalilin karhanci shine ya san a hadisin al-muhajir ibn al-muhajir ibn qahtan afan al-muhajir ibn munqas ya zo yana annabi sallallahu alaihi wasallam sallama maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsugune bai amsa masa sallama ba sai bayan ya tashi tukuna ya alwala sannan ya amsa masa sallama ce na ki na ambaci na ki na amsa masa sallama ne domin ba na son na ambaci Allah a halin rashin tsarki a halin rashin tsarki to wani dalilin haramci bane saboda hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce yana ambaton Allah a cikin dukkan halayen da yake a koyaushe saboda ta nuna kan cewar kenan ko a cikin wannan din ne yana ambaton Allah madaukakin sarki to amma mustahabbi ne mutum ya da sunan Allah kada ya ambaci sunan Allah alhali yana halin rashin tsarki musamman ma yana kujule kamar yadda ya faru a wannan hadisin na muhajir da kuma hadisin Abdullahi dan Umar ma shi da wannan ma'ana a cikin Bukhari da Muslim eh, amma cewa don kana da alqur'ani a kawo nan domin kan cewa dan ka shiga dan daki to kana ambaton Allah din da kenan eh, tunda ambato abin da yake da ambato shine wanda zaka yi da harshen wanda yake ya halatta mutum ya goge kan magudanar fitsarinsa da ɗan yatsarsa in babu hoge kafin ya sa ruwa a'a ɗan yatsa jikin mutum da ɗan yatsa da tufa ba a yin istijmar da shi musamman in kana da ruwa ɗin shi kenan sai kai amfani da ruwa in baka samu abin da za ka yi hoge da shi ba sai ka amfani da ruwa amma ba za ka amfani da hannunka ba domin an fi dole abin da yake da alfarma ba a amfani da shi shi yasa ne aka haramta a mutum amfani da kashi إلا سبب الجنين الجن أبنتن الجنين هاي اللي يزع حديث ابن مسعود تقول أبنتن الجنين كنية دع الفرمة وهكذا ذلك بكل فيها دع الفرمة الله يقول ولقد كرمنا بني آدم ده هكذا بغاك يي بغاك كاتئ لجفع بحمل كبا نعم رأي أتا أتا ياو أهل ورأي أتا رأي أتا ياو أهل واتو أ أ أقول إن باب رواتي لك in babu ruwa ya zama sai kuma wannan ƙarfi ne an karanta babin ƙarfi ko mun ce abin nan ya anzala min as-sama'i ma'an tahura ba a ƙarfi sai da ruwa ba a ƙarfi sai da ruwa wannan yana tambayar cewa masu shiga ban ɗaki da waya mai ƙunshe da surorin alƙur'ani ko yawan tefa mai sunan Allah ya yaya hukuncin su wato yawan tefa a cikin wayar ko idan yawan tefa ce a cikin wayar to wannan sannan ne mutum sai ya tsare ya tsare ta ko dai ya rufe ya rufe inda sunan Allah din yake kamar yadda Imam Ahmad yake in su yi da kawai da kawaiya wanda yake akwai sunan Allah ta ya sanya ya rufe ya sanya ta a cikin hannun a cikin tafin hannun ta ya matsi da shi na uwar haka take ce ya matsi bakin idan ya zai girmama sunan Allah idan ka sura ce wanda ta ga iya kiransa ya zama ta kanta ta an tayar da daga cikin dalilan da wasu malamai suke ganin bai halatta mutum ya sanya ayoyin al'kur'ani ko addu'o'i a matsayin rubutun ba wanda zan an buga masa zai rinka tunda baka da ikon mutum ya a ina zai bugo maka kana tsibiri ta ta kankan ta ta biyan tsir ya bugo ya da yin qur'ani ne suka kai cikin ban daki sai da wata ana tilawa alqur'ani wanda kai ne ya daga cikin wato rashin girmama alqur'ani da haka idan mutum ya san yawa ta haka take in dai shiga ban daki sai ya kashe ka amma al'aula ma kada ka sanya wannan ya zama in ka sa alqur'ani a waya din domin ka saurari tilawa ne ba ta amfani da shi a matsayin ringtone ba ka amfani da su domin tilawa domin alqur'ani an kawo shi ne Allah madaukakin sarki ya saukar da su domin a karanta shi a akan ayoyinsa amma ka ya shi don maka tambihi akan cewa ana kiransa wannan abin nan ba shi ne abin da ke dace ba sai a yanke eh to shi ma wannan yana daga cikin abin da yake mahbub wani ya tambayar ne ne hukuncin biyan bukata a makabarta akwai wani hadisi na na dukkan abu musal ash'ari ne wanda ta amma gaskiya ba zan iya sani ba zan iya kuma ingancin sa ba a zahir dai babu abin da yake ya hana babu abin da yake zamanto zai haramta wannan tunda ba wuri ne wanda yake abin da aka hana mutum ya zauna akan kabari ko kuma ya fuskanci kabari din ya zama cikin tawayi na duka a wajen amma a cikin makabarta waje wanda yake tsakanin kaburbura ba wuri ne wanda yake ana yin da duka ba idan mutum bukata ta kai shi yayi wannan a zahiri babu laifi kuma wannan yana kuma tambaya ta biyu kuka ni ingancin maganar wanda aka ce yayi bayan gida a kabarin Hassan dan Aliyu ya haukace ban san wannan ba ban taɓa ji ba